ma'arin fari mai shayi ku fito jama'ar mu mu shayi yau wurin mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi a yi zafi a yi sanyi rumfar mai shayi. Ah, ina kwana? Lafiya kalau. An tashi lafiya Isa. Alhamdulillah. To Allah ya taimake mu. To madalla, masha Allah. Ala Abu. Na'am. A dafa min taliya, ka soya min kwai guda biyu. Da Allah ka hanzarta a matsa nake. To amma da Allah za ka haƙuri in kammala tara biyu. Na hada masa sun zo haɗa ma. A malamu. Dora masa tun na ga fili matsuwa. Idan ka gama ni kuma daga baya sai ka dora mun ba matsala. kai kalla wa yake dariya in ban da tsarguwa kai kawai daga yan dariya suka ce da kai ake ban gane ba lokacin da da baka ganni ba ai baka yi dariya ba sai da ka na zo na zauna <laughs> ina ganin ai zan yi gabas da gari eh zan je ziyara ai malam habu wannan yariyar shema'u ta shiga uku saboda ka san irin su kalla ba su iya samun waje ba kullum yana kofa gidan su yariyan nan zance kullum yanzu kaga safiyan nan can zai je dakata da Allah in ka san ba za ka faɗi alkhairi ba dan Allah kai shiru shikenan nayi shiru in ka je ka gaishe ta shikenan za ta shi amma ban da rumfar mai alaikum salam. Barka di casuwa. Ina kwana. Ya kokari. Alhamdulillah. Kai bari ai ina ce sori. zo in tara da kosin nan ka sai idan benci kosi ba zuciyar na ba zai ta bayan birci ba ah, an da yanzu zuciyar na yin barkono a'a ba mai gija na nawa za a zubo eh sana da rubutu hmm, ka yi sori shori hmm. shayi ne irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi wani za ka ga ya zama yawa dan gwara a zuba yaji sosai ko yawa salamu alaikum yawa eh, bismillah ajiye wannan ah, malabu wannan blade ba wannan muririn eh. hafi shi ce ne to ka yi shahidin ne mai kori eh. eh ma yawwa bismillah wai dan gwari ni kwan tambaye ka mana eh. wai wani irin sirri ne tsakaninka da kosai cika cici na mana ai idan na yi wannan dori ina gama kashi in kai hadirin gobe magunin shayin sai bai ruwan na yi dan gwari shi ma ka tambaye shi menene sirrin talib da yake ya ci ta yara kullum sai ya ci taliya da kwai me sirrin a rabiu na san sirri din na san sirri din so yake lokaci lokaci sai ya kamo habu a ci ba oke. shi yasa tun da yana zuwa ne ya ji labarin cewa taliyan yara yana kara kiba kullum ya zo su ya kwashe da shi gaskiya ne to gaji magana ni sai ni ban gane ba sai ka shi ne <laughs> alaikum sahura. Ina kwana? Mama Amira. Ina gajiya? An tashi lafiya. Lafiya lau. Ya kasuwa. Ah, wai da mu a shi baki koma ba? Ban koma ba wallahi. Khadija. Sahura. Lafiya lau. Kasuwa alhamdulillah. Kin samu sako na? Yanzu ba yanzu za mu yi maganan ba. ki bari sai gobe da yamma saboda kin ga yanzu ina aiki ki tsaya mana ki tuko san za ki wuce nan da nan to <laughs> sai an jima to na gode amin amin sai <laughs> Amu alaikum salam. <laughs> Ina kwana hama? Ina gajiya? Lahiya lau. To alhamdulillah yau na gode. Na'am Khadija lafiya lau ya kasuwa. Alhamdulillah. Haba shatu. Sare ikon Allah. Ka shigo? Aji sinara. Rika di shiga sinara. Ya jira. Rika di zuwa. Wace irin mungo ɗabi'a ta hakan ga kawai ki shigo mutane zangangan. Ko ɗan gahoran nan da kika ce wayo baki ba. to ni yanzu kuma me nayi me kosai saboda Allah lokacin da na shigo kuna gaisawa da Amadu shi yasa baki ji ni ba Allah ya kyauta amin mu shata ga guri ki zauna in ba sai na zauna da albarka ki duba ki gani in sun cika sun cika yawa me kosai kin ji labarin haihuwa magajiya kuwa a'a ban ji ba gaskiya shi ta haihuwa la ɗazu da safe to amma baki san wani abadan fi'ili a asibiti ta haihu na yi munafici kullum ka yi fici. ke ramani da haihuwa asibiti in ji haka kawai a ce wani gardi ne zai karɓa haihuwata tabdi jan ba da ni ba ga da hurumi ba shatu kika sani ko sun yi haka na dan rigakafin samun matsala eh ba babu wani maganin samun matsala an ga miki kawai wannan harkar bokon ita ke ɗawainiya da su ba wani abu ba haka kawai raba na haihuwa cikin gardawa to eh na ji shatu a bar shi maza na ka karban haihuwa. wanga abun bai kamata a ce ya zama darasi gare mu ba don mu kai 'ya'yanmu mata karatu eh don su je su karanci harkar ingozo ma don su taimaki 'yan uwansu mata in ban da abun mai kosai tun da can ga muna da ungozomomin da suke karɓar haihuwa ai ba yanzu aka fara ba haka kawai sai a ce wani mutum ya tafi asibiti ya je ya haihu haka kawai ai da mun ke ba ki taɓa fahimta wallahi eh yadda ba zan gane ba ke ma ba ganewar zaki ba na yi nan wadda mata matsalanta ya yi yawa wani. Kai, ai dai tur wallahi. Wai ban da abin kama nasara Wai ina maganar ina maganar hankali ma a jahilin da ya san bai san abu ba kuma baya neman sani. Ai ba wani maganar hankali a tattare da shi. Sai dai Allah ya kiyaye kawai. Mata irin su shatu sai dai mu nemi tsari gare su. Amin, amin, amin malabu, amin malabu. soyayya da ba sa ai hamayya. na da ababen mamaki da akwai kuma 'yan ƙarya dangin gagi zaga bogi fari mai shayi fari mai shayi fari mai shayi fari mai shayi da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai 'yan ji da wulakanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai na ci ga wasu nan ba sassauci irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi da akwai yan soyayya da ba sa son ai hamayya da akwai yan soyayya da ba sa so ai jayayya